أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin ne ga watan jumadal ula hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yi daidai da wato hudu ga watan daya shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba da ke wannan layi na hausa road a kamar yadda muka ce insha Allah dama akwai darussan littafi guda biyu na biyun shine tulul amal wa kaifiyatul ilaj dogon guri akan duniya da yadda kuma dan adam zai magance wa mutane shi to kwana biyu ba mai karatu wannan ya faru ne sakamakon wani lokaci uzurrika da suke wato aradowa wanda dan adam bai iya ainihin wato ture su a ah, insha Allah so za mu fara shi wannan sabon darasin in Allah ya yarda daga nan kuma rago kwanakin sai mu ci gaba da yin sauran insha Allah a wannan littafi wanda ba shi da yawa mai suna tsulil amal dogon guri wa kaifiyatul ilaji da yadda dan adam ya kamata ya magance wa kansa matsalar dogon guri akan rayuwar duniya yana daga cikin abin da kwarai yanzu yake wahalar da mafi yawancin al'umma tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta ɗin kowa kawai himmarsa ya zai samu duniya ta kowane irin hali jiya na ga wata ƙaramar yarinya wallahi malam haka wasu suka zo aka kwantar da yarinyar nan gabanta gabaki ya ka sauka aka fafare shi wallahi in ka kalli bidiyon ka fara kallo ba za ka iya so ka karasa kallo kuma za ka ga daga ƙarshe duk abin da ake wa shine wato duniya ake wa shine natijar akwai wani dan uwa malam muhammad salil al-misri mahaddacin ƙur'ani da aka yi lockdown din nan aka ɗan fara sakin gari a yi sallah wata rana agogonsa sai ya nuna masa ƙarfi biyar da wajen minti ashirin na asaba ko biyar da rai a daidai lokacin karfe uku ne na dare sai ya fito da niyyar zai tafi masallaci yana fitowa kawai wasu suka damɗe shi bai buɗe irinsa ba kawai sai aka tsana kaya kaya kaya kaya kaya a gaban shi ya ce aka zo da mutum biyu da wata mata mai ciki ya ce billahi a gabansa aka kwantar da wasu daga cikinsa aka sa zarto wallahi haka za a datsa kan mutum yana kakarin jini a gabansa haka zai mutu ya ce haka allah subhanahu wa ta'ala ya tsallakar da shi shi ana kai shi wani guri aka ce wannan ba zai iya shiga cikin sistem ɗin aikin da za mu yi kuma zai iya ɓata mana aiki ko sallama wannan ya ce shi ne yana buɗe irin shi shirin shi a katsina wani abin ana faɗa sai ka dinga ganin kamar fim ne da kuma kun ga malaman tsubba da kuke gani da suke cikin na rintsi da Allah sharrin malami kwaya ɗaya na tsubbu ba wai a unguwa ba a gari billahi lazi la ila illa wa gara a gina kamfanin buriwu ne ta kowace kusurwar gari ta shigowa billahi lazi hatsarinsa a gurin Allah ya fi hatsarin wannan malamin tsubban kwaya daya to kuma duk me yake kawo wannan shine neman duniya ta kowane irin hali ya an same ta wanda ya rubuta wannan littafin shine Ashek Nada Abu Ahmad to shi ne malam yake cewa innal alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya cancanta a gode masa din wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa Allah ka taimake mu akan duk abin da zamu wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah subhanahu ta'ala. wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukanmu man yahdihi Allah duk mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shari'a ya kama ta riƙe. wala mudilla lahu ba wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi ya nuna masa yace ga hanyar bata kakkabita shi kuma yace ita zai ji ita zai bi ita ce masa to fala hadiya lahu ba wanda kuma ya sai nuna masa hanyar shari'ar da zai kama dan akwai wanda hanyar shari'a din za ta bayyana iri-iri ya gane ita ce amma ya ce ba ta bai ba kamar yadda Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahu samudawa mun nuna musu mun ce ga hanyar shirya nan amma habbul ama alal huda sai suka ce su ba sa san shirya batar suke su shi yasa Allah ya riga ya gama magana da ya ce wa hadainahu da jidai mun nuna wa dan adam ga tudu guda biyu nan a gabanka ga tudu na alheri ga tudu na sharri sai ka zaɓi wanda kake ganin ya fi maka sauƙi sai ka damfara malam ya ce wa ashadu ina shaida cewa annan allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu allah ba shi da abokin tarayya kuma shi shi kaɗai ne wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon allah ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku masu imani ku du tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah wala na illa wa antum muslimuna kada wanda ya kuskure ya mutu ba akan tafarki na addinin musulunci ba shi yasa annabi Yusuf dukkan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yi masa da ƙarshen rayuwar ta zo sai shi ya koma yana cewa rabbi qad ataitani min mulki Allah ka bani wani abu na mulki na taba kuma ina maka godiya wa allamtani Allah ka sanar da ni min ta'awilil ahadith wani abu na fassarar mafarki fatir samawati wal ardi Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa daga babu tawaffani musliman Allah ka karbe ni ina musulmi wa alhiqini bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta masa matarsa daga wannan ran kwaya daya wa bassa Allah iyada minhuma daga wannan ainihin wato ran kwaya daya ya yaɗa daga waɗannan bangarorin guda biyu na halitta iyada rijalan kasirin wani sa'a maza da yawa da mata da yawa yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke tambaye junanku da shi akan abu sannan wani arham ku ji tsoron yanke zumunci mun sha yin bayani yana cikin abin da ya tozarta yanzu harkar zumunci duk mutumin da ya bibiyi alkur'ani zai ga kalmin arrahimu jam'insa shine al'arham da arrahimu zumunci arrahimu mahaifa suna da alaƙa nan ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama sannan Allah ya ce mana huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha al arham zumunci al arham mahaifa suna da alaka nan wajen duk wani wanda yake da wa ko kane ko yake da mata matarka yanzu kai ka je ka zaɓo ta take biyarin matar wance ko matar wani yanzu wani abu yana iya faruwa gobe ko jibi sai ka kaddara ta Allah ta canza ana amsa wance matar wani gobe sai ka ji ana amsa wance kuma matar wani amma da yawa sukan fifita su saba da ƴan uwansu akan matansu kuma akan son zuciya a'a idan kana da ƴan uwa matarka suna neman su taka ta akan abin da ita ce take da gaskiya wannan magana na ansur kaka zaliman au mazulun yana nan kamar yadda annabi ce ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunce ko shi aka zalunta da aka sahabbai suka tambayi annabi ya za a yi dan uwanka ya zalunci idan shi aka zalunta abu ne a fili amma ya zalunci kuma ka taimake shi annabi ya ce ka hana shi zalunci shi ne ka taimake shi amma bisa ga son zuciya ta bayyana kuma ita ce ba ta da kirki sannan kuma ka goyi bayanta ka yadda ka saba da ‘yan uwanka a kanta to wannan kuma yana da matsala amma za ka ga duk wanda ka gan shi wanka ne ko kaninka ne ba ka da zaɓi wajen wane ya zama wanka ko wane ya zama kaninka ko akwai wanda ya zama kaninka ko wanka kai ka zaɓa haka duk wanda ka ga ya zama wanka ko ya zama kaninka haka kawai Allah ya ga dama ya tsara haka to wannan tsarin da ɗan adam ba shi da hannu a ciki tsarin Allah ne to shine Allah ya ce mana wattaqullaha allazi na bihi ku du tsoron Allah wanda kuke tambaye junan ku da shi akan abu wal'arham sannan wannan tsarin da ya zo daga gurin Allah wanda yake da alaka da mahaifa wanda daga nan isa dadda zumuncin da wane ya zama yana da alaka da wane sai ce to ku ji tsoron yanke wannan abu sai ya kawo jumla ta aliliya menene dalilin da yasa ya faɗa muku haka sai ce inna allaha kana alaikum ba. Allah yana kiyaye da kowa duk wanda ya dace Allah yana sana kakka dauka cewa bai kiyaye amma wallahi ya kiyaye shi yasa Allah ya ce fa hal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum da haka sai Allah ya nuna cewa yanki zumunta wani ɗaya ne daga cikin nau'una na yaɗa fasadi banna a doron ƙasa amma yanzu yau ku kalla ku gani yadda harkar zumunci ta tashi ta lalace idan kana da wa uwar kuɗi uban kuɗi in kana da ɗaya yana da ɗaya kowa jin yake yi ɗansa ɗansa ne mata ce za ta mijinta zai mutu tana da ɗaya ka auro ta ba haushi ma waɗannan yaran me yake kiransu eh agole yake ce musu mutum bai jin cewa wannan 'ya'yan da babansu ya mutu ya bari ya auro 'ya'yansa ne a'a 'ya'yan da ya haifa a cikinsa su ne wa su ne a'a wannan shi ne abin da muka samu kanmu a ciki ya ayi hallazi na amana taƙullaha ya kuma su imani ku ji tsoron allah haƙ wa ƙulu ƙaunar sabida ku faɗi magana wacce ta dace yusulih lakum a'malakum sai allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir zunuba dhunubakum sannan sai ya gafarta muku zunubanku. wa man yuti Allah wa rasulahu duk mutumin da iba Allah ibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawzan azima to wannan mutumin ya rabauta rabu wanda yake babba to shine malam yake amma ba a bayan haka fa inna asdaq al hadisi lalle mafi gaskiyar zance a duniya shine kitabullahi littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsan al hadi وخير الحديث ما في الهير شريعة إتتي حديث محمد صلى الله عليه وسلم شريعة النبي محمد وشر الأمور ما في شر الأمر كما سون محدثاتها أبابا دعك كريكلو دسونا الدين وكل محدثة بدعة دون أبو دعك كريكلو أكتي الدين بدعاني وكل محدثة ضلالة دون أبدا أكفارت دشي بتاني وكل ضلالة في النار to shi ne malam yake cewa an annaziru don mutumin da yake kallo yanzu fi hawalin nasi a halin mutane yanzu me zai faru malam yace yaral ajabal ujaba zai ga mamaki abin ban mamaki haiku ta yadda in shagalar kasiru da yawa suka shagaltu minhum daga cikin mutane yanzu shi. matsalan kowa kawai abin da ransa yake sha'awa ya ta sa gaba za mu ga cewa kuma Allah da ya tashi a ƙur'ani ƙa'ida miya kawai ya kawo ya ce wa amma man kafa maƙama rabbihi idan kana jin tsoron tsayawa gaban Allah baka tsoron da ka tashi kuɗi bi rigima a rukuma rigima a gaban Allah ya za ka yi ka zauna lafiya Allah sai ya ce wa nahan nasa an hawa dole sai ka hana ranka abin da take so to lokacin nan in ka tashi ka je gaban Allah ka tsare zaman to fa innal jannata yal ma'awa aljanna ne sai ta zama makomin mutum da haka larabawa suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a in dai ka aikata abin da zuciyarka take so to ka jira akwai ran da sai kaga abin da baka yanzu da kake rayuwa a duniya kana da iko kana da yanci ka zaba abin da ka ga dama amma tun daga ran da zaka mutu kai kuma ka jira ba ka zaɓi irin rayuwar da ka ga dama ba da sai kuma kai a zaɓi ma tukunnatin daga nan wani irin nau'in mala'iku za a turo maka su ɗauki ranka in ka zaɓi abin da ka ga dama mara kyau kai Allah yana da wannan za'ati garka sai turo maka su in kuma kai abin da ya dace sai turo maka wannan shitati na shita shi yasa tintin ya gama magana da ɗan adam ya ce masa kawai inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran kowa duk abin da ka yi na tsiya to Allah ya tanada sakamakon da ya dace da ka. da shi ya sa mu ga Allah maɗaukakin sarki yake ta magana yake cewa a khalafa min ba'dihim khalfun a as-salata sai ce wata wattaba'u ash-shahawat sai su bi sha'awoyi ka gani da haka wannan yana ciki to kuma dama babban masifar ɗan adam a rayuwa biyu ce. daga fikina ta sha'awa sai fikina ta shubha idan mutum ga yana kan sunnar annabi yana tafiya kiryan kiryan ya sake ta ya kama wani abu to fikina ta shubha ta same shi in mutum kaga yanzu yana kan tafiya kiryan kiryan ba fasiki bane ya ji ya fada cikin harkan manya-manyan laifuffuka to fikina ta sha'awa ta same shi dukkan cutar da ɗan adam zuciyarsa ke fama da ita in ma fitina ta sha'awa ko fitina ta shuba to shine malam yake cewa wa rakibul munkarati suka hau ababen da Allah subhanahu wata'ala ya hana na kyama wa a'radu suka kawo da kai kuma an ibadatu rabbil ardi was samawat akan ibada ta ubangijin sammai da kasai wannan shi shi yasa ka ga galibi duk abin da yake yanzu yana da alaka da lahira da sai dai wanda Allah kawai ya zaɓe shi ba kamar amma kana cewa kaga mu munan gara ana kokari za ga duk sanda aka ce lokacin sallah ko lokacin da yake da wahala ne asuba ko isha za ga mutane na zuwa amma wasu gurin za ka ga bil aksi hmm? inda ba ka shi ba an gama sallah alhamdulillah mutane na zauna to yanzu yau da za mu sanar da yanzu nan mace duk mutumin da yake neman aiki ma haɗu da shi a masallacin nan gobe da asuba kuma nnpc ce za ta ɗauki aikin ya kawo ofarsa ya kake tsammani mamman ya kaka ya wannan nan don me don ɗaukar aiki a nnpc yana da wanda wanda na rinzi da allah bai san inda hanyar masallacin nan take ba gobe sai ka ga ya sani to shine malam yake cewa sababu sababin kuma fi hada a cikin wannan shine tsulul amal dogon guri kan rayuwar duniya wa hada amrun wannan al'amari ne kuma da nake magana yanzu in ji malam kada shuhi da bil iyan abu ne da kowa yana kallon sa da ido wala ya tadu ila bayanin bai buƙatar ka ci gaba da dogon bayanin da za a ce wannan maganar da ka faɗa menene dalili a kowa ya san haka abin yake wani yayi gida ni ma ina so sai na yi gida irin na nashi wani ya yi mota ni ma ina so na yi mota irin wa irin ta wani wani ya yi kada ni ma ina so sai maka koma a tanafus tsere da rigirgi a kan duniya abinda Allah ya ce alhakumu a takasu alfahari da dangi da burin kuwa sai ya tara duniya ta kowane hali sai maka koma wannan kawai shine babban shagalin da ke gabanmu in kana da mata biyu uku hudu kaga suna rikici a kanka musamman in kana da kuɗi dukkan su sun riga sun yanki cewa kai za ka fara mutuwa yanzu rikicin da ake a kan gado ake rikici wallah ka ɗauka kwasa ne don ka gane duniyar ba wata tsiya ba ce banza ce ba ta da kowace irin kima saboda ka in kana da mata biyu uku hudu musamman in Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka wata dama ta rayuwa kaga suna rikici Walla duk sun yi ijma'i sai za ka fara mutuwa yanzu ana rikici ne akan me za ka bari musamman wacce aka ga tafi 'ya'ya maza da yawa a gidan sai ga an fi rigima da ita saboda ana ganin cewa ran da babu kai ita ce fa za ta janye kaya da yawa saboda ƙa'ida na lizzakar da hazzul unsayi wannan ita ce ka'idar to shi ne malam ya ce wa sadaka al-hasan al-basri al-imam hasan al-basri gaskiya a yaushe haitu kwale lokacin da yake fada yake cewa ma a tsala abdumil amr bawa bai taɓa sanya dogon guri kan harkar rayuwar duniya ba illa sa al'amal sai kaga kuma aikinsa ya zama mummuna ne saboda dogon gurin dole sai ya kai ka zuwa ga matakin da bai kamata ka kai ba na neman duniya ta hanyar da bai dace ba kuma wani abu da mutane ba su gane ba ko ka duba da kyau ka gani a rayuwa duk abin da ka fi damuwa da shi ya fi baka matsala shi yasa za ka ga lokacin da Allah ijallabe ka da son wata in ba sa'a ba sai ka ga kai kana santa ita kuma wani take so shi kuma wanda take so shi kuma ba ta ita yake yana faruwa ko faruwa to sai ka ga lokacin da kai ka damu da duniya kana neman ta ta kowane hali sai ka ga wani duniya ta damu da shi shi kuma ba ta ita yake yi ba yana faruwa ko faruwa yana faruwa wannan maganin ya zo a cikin az albasari al-basri a shafi na 82 wanda ya kawo shi karkashin kisar amal a shafi na 82 to shine malam yace wa sadaqa al al-basri wannan maganin al-imam hasan al-basri ya yi gaskiya ce fatul al-amal dogon guri kan harkar duniya sababin liƙillata ta shi ne sababin da ake sawa mutum ya zamanto yana da ƙarancin aikin ɗa'a ga Allah wata kasul sannan mutum ya zama yana da kasala anil ibadati kaga ya bar ibadar da bai kamata ya bari ba sannan wa qaswatul qalb yana janye bushewar zuciya kun san zuciyar ɗan adam idan ta tashi bushewa da lalacewa sai da Allah ya suranta ta cewa sun qasat qulubukum min ba'd zalika wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Ka ga dai dutse ko to Allah ya ce akwai lokacin da in zuciyar dan adam ta bushe wallahi gara dutse da ita za ku ga zuciyar ka ta bushe gara dutse inda ka kalla abin da yake faruwa yadda na bada misali da cewa jiya yarinya ce na gani wasu sun yi mai an zo an kwantar da yarinya an sa wuka an fafare gabanta na ce ai gara dama sun kashe yarinya likita yana ma yarinyar aiki in ka kalla ba za ka so ka sake kalla ba don Allah mutumin da yake akwai imani a zuciyarsa don wannan yarinyar kashe ta ya fi sauƙi to ce yi ba mamaki bokan da ya ce a ji a yi haka ya ce ne dole sai an samu wacce take da rai a ɗibi wannan abin a jikinta sannan a da ranta sannan abin da ake so a yi zai yi nan da Allah ya ba mu shugabanni wanda suka san addini na rantse da Allah din da aka ce ga wani dan tsubbu a cikin gari wallahi a musulunci bai da wani hukunci in ba ki saba don ɓoyin nan mutanen da kuke gani ba za ka gane cewa musulmi ba ne maɓannata ne sai ran da abin da suke na sharri da bala'i ya zo kanka sannan za ka gane haka hmm? to shi ne malam yake cewa sannan wata akhirin tauba yana janyo jinkirin tuba tulul amal dogon guri wattiba'ul hawa yana janyo son zuciya sannan wa kasratul ma'asiya yana janyo yawan sabo wal hirsu ala dunya yana janyo kwadayi akan duniya ta kowane hali wal ghaflata anil maut yana janyo rabkana akan mutuwa wa ma ba'adahu min shada'idi wa min shada'ida wa ahwal da abin da zai zo bayan mutuwa na tsanance tsanance da kuma tsoron da zai zo bayan mutuwa din tunda bayan mutuwa tun daga daukar reman sani akwai tsanani da haka mu ga Allah ya siffanta mutuwa da abu biyu yace tana da azzauku sannan tana da astakaru Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sannan waja'a sakaratul maut bil haqq da azzauku ɗanɗanon mutuwa da mayanta duka duk ba da daɗi shi yasa ga manzon Allah yana rashin lafiya haka yake faɗa yana faɗa yana la ilaha illallah inna lil maut sakara mutuwa tana da maye dogon guri yana sawa tsanance tsanance da kuma tsorace tsorace na mutuwa duk mutum ya zamanto ba ta shi yake yi ba kai wa rubbama al-mautu ala al-ma'asiya so da yawa yakan jawo mutum mutuwa akan sabon Allah na faɗa a kwanan nan akan wasu gurare a karatuka wani ne fa cikin direbobin mu fa musulmi ya tashi ya tafi wani guri ranan nan akan social media suka ɗauko suka ɗora ya ji inda suke yin shaye-shaye bayan ya sha abin da zai sha dare ya yana neman karuwar da zai kwana da ita bai samu ba cikin ma'aikatan gurin 'yan matan sai jinga da wata ta zo zai kwana da ita kuma ta yadda ta bi tun da arniya ce ya ji ya ɗauko magunguna wanda suke sawa ƙarfin ɗa namiji ya sha da ya sha yi zai fara amfani da ita wajen awa ɗaya ta ce yana amfani da ita da ya gama su yace ta je ta siyo musu abinci ta fita kafin ta je ta dawo ko ta samu ya mutu amma sanda ta je ta dawo ita ba ta ɗauka ya mutu ba ne. kawai ta ɗauka ya yi fakare ne bai so ya biya ta ne ta taɓa shi ta taɓa shi ta bai tashi ba ta ce ita fa dole fa ya tashi ba ba fa ji yi ba sai fa ya biya ta kuɗin ta ba shi da ta sai ta je ta nemo ragowar ma'aikatan hotel din cewa gashi gashi gashi ana zuwa aka taba aka samu ya mutu sannan shi an je an ɗauko haka kawai watakila da matansa da yaransa da ‘yan uwansa da danginsa da ga an je an ɗauko ga shi an zo an saka a social media wani lahazarsa ta ƙarshe a kan mace musu a kan gida sannan matar kuma kafira ma wannan shine halin da ake ciki to shine malam ya ce wa kuwa huwa ainihin shaqa wannan shine ainihin taɓewa ta lahira da za ka mutu ka koma zuwa ga Allah ya zaman to lahazar ka ta ƙarshe a kan saɓon Allah za ka mutu eh? mutum ya zo zai mutu saboda ya sha ba da shan kayan mai ana ka ce la'ilaha illallah yana zirni ka asan don Allah ku ƙaro mu kofi da don Allah ku ƙaro mu kofi da eh? to shine yake ta ya ƙulu malik bin dinari malik bin dinarin yana cewa arba'un min shaƙa. abu guda hudu alama ce ta taɓewa a lahira na farko akwai ƙasuwatul kalbi bushewar zuciya yana ciki abinda Allah ya siffanta yahudu da su da shi tunda wannan hadisar ta faru ne kisa akai a cikinsu. wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne Allah ya ce musu wa iz qataltum nafsan waddara'atun fiha ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai wannan ya tunkuɗa mu wannan wannan ya tunkuɗa mu wannan sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma fa abin da kuka boye fa sai Allah ya fito da shi sai yake fa qul nadribuhu bi ba'liha sai muka ce ku dake ta ita wannan sanuwar ko gawa da wani bangare na saniyar da aka ce su nemo wanda aka kashe zai tashi magana ya ce wane ne ya kashe ni da ya suka je suka nemo aka yanka saniyar aka zo aka dake shi da ita ya tashi ya ce wani mai izo ya kashe ne don ya ci dukiyar ta gado sannan ya koma ya mutu to shi ne Allah ya ce fa qul nadribuhu bi da kadhalika yuhyi yi lahul mauta kamar yadda ko ga wannan ya mutu a gaban ku kuma Allah ya tayar da shi haka kuma duk wanda ya mutu a cikinku haka Allah zai tayar da shi wa yurikum ayatihi wannan abin da ya faru Allah ya nuna muku ayoyinsa ne la'allakum ta'qiluna dan ku yi hankali amma sai Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di zalik bayan a gaban ka kaga Allah ya kashe mutum ya tayar da shi sannan zuciyar ku sai ta lalace in ji Allah sai ya ce fahiya kal hijara kaman dutse ta koma Allah ya ce au ashaddu qaswa ka gara ma dutse da ita wajen lalacewa saboda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu Allah ya ce a cikin duwatsu akwai wanda zaka ga shi dutse ne amma ruwa yana fitowa daga ciki wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al wa inna min hala ma yahbitu akwai dutsen da yana jiki wani zaka ga dutsen ya zaftaro daga sama ya fado ƙasa saboda ganin girman Allah shi yasa Allah ya ce gara dutsen da ita to suna ciki na farko kenan kasuwatul qalbi bushewar zuciya sannan wa jumudul aini da daskarewar ido wajen baka samun lokaci kai kuka saboda ganin girman Allah me yasa Allah ya zargi wasu mutane yake afa min hadal hadisi ta ta'ajabu wa tadhakuna me yasa ake karanta Qur'ani sai ku dariya amma ba za ku kuka ba wanda mun sha faɗa wancan darasin da ya wuce mun ce binciken da aka yi a zamanance yanzu ka samu lokaci kai kuka saboda ganin girman Allah ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah yake ƙara wa ɗan adam ilinsa nagarta da musamman mu a nan yankin wannan abu ne da an saba da shi sai a yi tafsirin ƙur'ani har a gama ramadan ya ƙare da wanda yi tafsirin da wanda aka wa tafsirin wajen dariya kan in an zo za a yi dariya amma wajen kukan in an zo wallahi ba wanda zai kuka in ma kai kukan wani zai ce munafiki ne ko kuwa وسنن وطول الامل ده كما دوغون غوري سنن والحرص على الدنيا ده كدي اكن دنيا تا كوول ايرن حالي لا قرشي مالن يتي ورو هذا الحديث مرفوعا الى النبي اروت وانا حديث مرفوع يزوا غا النبي وهو عند البزار من حديث انا والصحيح انه موقوع آه، موقوع او مقطوع asali haka ya kamata ya zama maqtu'un aw mawqufun ala malik bin dinar magana ce wacce ta tsaya akan malik bin dinar amma asali ba maganar annabi ba ce kamar irin su malik bin dinar irin su hasan al-basri fasahar magana da Allah ibasu in suna magana wanda ya zo majalisin su ba kowa wani lokaci yake tantance in suka yi magana ba maganar annabi ce ko ba ta annabi ba ce amma malaman hadisi da yake sana'ar su ce ko hadisi kake ja sai ka zo ka fassara wata kalma wacce ba ta cikin hadisin in suka zo su suna iya ganewa sai wannan maganan ijiradi ce maganar wani ce amma ba magana annabi ba ce wannan shine Allah madaukakin sarki ya mu dace Allah kuma ka ba mu ikon gyara irin waɗannan abubuwan amma waɗannan abubuwan sun haifar mada da matsala kwaran gasken gaske wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika illa أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام wa ورحمة الله وبركاته